من واله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله خطبتي اليوم تتكلم وتتدندن وتتمحور مع الرجوع إلى الله وإليه ترجعون ترجعون في تسعة عشر موضع في القرآن الكريم ليبين لك أن قضية الرجوع إلى الله أمر عظيم أو له ربنا أهمية حتى لا نتلاعب ونتغافل عن الرجوع الرجوع الحقيقي إنك لو ذهبت إلى مكان وترجي إلى تقول سأرجو إلى كانو إلى كانو في الدنيا لكن الرجوع الحقيقي ليس إلى كانو ولا إلى ميدوغري ولكن إلى الآخرة لذلك خطبتي بعنوان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هو يوم آت وكل آت قريب وكل آت قريب لذلك سأسرد طائفة وكوكبة من الآيات التنزيلية التي تناولت هذه القضية ولو بشكل موجز قلت لكم تسعة عشر أماكن كلمة ترجعون كريم لكن لا, لا أذكرها جميعها نظرا للوقت إليكم بعضها قال الله تبارك وتعالى ثم يميتكم أنا أقتطع ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون البقرة من الآية الثامنة بعد العشرين وقال أيضا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نفس البقرة الآية المئتين بعد الخامسة والأربعين ثالثا واتقوا يوما ترجعون ترجعون ترجعون فيه إلى الله الآية المئتين مع الواحدة والثمانين في آخر الصفة وقال أيضا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون من سورة يونس الآية السادسة بعد الخمسين وقال أيضا إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ترجعون ترجعون سورة هود من الآية الرابعة بعد الثلاثين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الأنبياء من الآية الخامسة بعد الثلاثين وقال أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ترجعون الرجوع الرجوع الرجوع هذه الآية من سورة المؤمنون الآية المئة بعد العاشرة وقال أيضا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون القطعة الصورة الثامنة بعد العشرين من الآية السبعين وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه الله أكبر له الحكم وإليه ترجعون نفس السورة القصص من الآية الثامنة بعد الثمانين وقال أيضا فاغتبوا عند الله الرزق وعبدوا واشكروا له إليه ترجعون من السورة التاسعة بعد العشرين العنكبوت الآية السابعة بعد العاشرة وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نفس الأنكبوت من الآية السابعة بعد الخمسين وقال الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون إلى غير ذلك أنا أقتصر هنا وإلا هناك بقية هناك بقايا من هذه الإشارات إلى يوم الرجوع الرجوع الرجوع الرجوع طيب الرجوع كيف أستعد ليوم الرجوع يوم الرجوع قال العلماء إما يوم الموت وإما يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين تركنا الدنيا وغادرناها وتركناها وبلينا فيها وامتحنا فيها الآن يوم الجزاء القيامة يوم جزاء ولا أمل فيه أما الدنيا أمل بغير جزاء يأتي جزاء وقد يكون الجزاء يعني معجلا في الدنيا فمثلا من أقى والديه خطبته في الخطبة الماضية حول بالوالدين من أقى الوالدين فإن الجزاء القضي يكون مؤجلا على مثل هذا الولد الآق من خان الأمانة وكان غادرا خائنا فالجزاء تكون معجلة إلى غير ذلك فينبغي أن نتعقل ونتفهم عباد الله هذه الآيات تبين لنا أهمية يوم الرجوع ويوم الاستعداد فينبغي لكل منا أن يكون مستعدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إذا الرجوع الرجوع الرجوع الحقيقي كما قلت لكم ليس الرجوع بمعنى سافرت من كانو إلى مدينة ما وسأنقلب وسأنعطف وأرجي لا يا أخي الكريم هذا الرجوع وارجو الذي لا رجعة بعده إن مضيت وذهبت ذهبت ولا يبقى معك إلا يعني أملك ولكن الطرق التي ينبغي أن نستغنمها للرجوع الأعمال الصالحة من تحقيق التوحيد وإحقاق التوحيد وأن نقيم الصلوات الجمعية والجماعة بغير توال ولا كسل وأن نؤدي الحقوق للجيران وللآباء وأن نتم التعاقدات المبرمة المحكمة فيما بيننا وأن لا نضيء الأمانات لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأن نكون صادق الوعد دواليك دواليك دواليك حتى نحقق معنا يعني الاستعدادات الكاملة ليوم الرجوع القيامة يوم الرجوع يوم يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بعوله وتشيب منه مفارق الولدان كما قال الإمام القعطاني رحمة الله عليه يا من كان غافلا ويشرب الخمور أعوذ بالله ويزني ويكذب ويصرف هل فهمت معنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا من يخلف الميعاد يا من يتكبر ويتغطرس صاحب الأندهية هل أدركت معنا واتقوا يوما ترجع إلى الله يا من ينقص المكيال والميزان هل فهمت معنا واتقوا يوما ترجع الله يا من لا يقوم ولا يقيم البرامج والآليات لتربية الأولاد هل أدركت وتحققت وحققت معنا واتقوا يوما رسول الله ترجعون فيه إلى هل أققت إلى غير ذلك من المعاني والتساؤلات المعانية المهمة بهذا الصدد ولا ولا يسعنا إلا أن نسأل رب العالمين أن يمن علينا بفهم معاني النصوص القرآنية التنزيلية وأن نعمل بها قلبا وقالبا لأن الأجل يأتي وبغير يعني استئذان الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحب من شئت فإنك مفارقه وألم أن مقامك الأخير هو القبر حيث لا أب ولا أم ولا أصدقاء ولا حتى الأعداء لا يدخل قبرك معك إلا عملك إن كان صالحا فصالح وإن كان طالحا فطالح نسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين المخلصين المنيبين المخبتين المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah mai jibintar lamarin bayi salihai kirkaka daɗaɗa nagartattu Allah ka samu na cikinsu ƙira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad jagoran bayin Allah kwata zuwa ga Allah mai kowa mai komai dogewa da ɗorewa da kafewa da cijewa in ka so ka faɗa ka akan hanyar shi garantin tsira kenan wuni-wuni da juya masa baya da dabaru na bid'a bata lokaci ne kuma halaka ne iya eh, wallah kauce ma hanyar shi da bin kururuwan jairan duniya a yi zamanin yanci yadda kake so kansa ka yadda kake so da kai ka halicci kanka yadda kake so ba dai so ba ne yadda kake so a matsaya tuku ka kanka yadda kake so ka yi kalarka yadda kake so akan kana so ne aka yi ka ba Najeriya ina so son ka ne wata ka ce kafin son ka zama balarabe to ba ta nan ake ba da balarabe da tukururun baki koya yake inna akramakum inda Allah atqakum ba ruwan Allah da launinka da geography ɗinka da isniya ɗinka a wane ne kai bi Allah kawai to annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran karantar da bayi sanin Allah shi yasa wanda ya bi shi bisa yadda ya karantar ba bai son zuciyarka ba Allah shi ne gyararre wani zai da awar na tare da annabi amma tsakanin sanarbi kamar tsakanin sama da ƙasa ne ka ɗauki misali a ce mutum ya mutu ku binne shi a cikin masallaci idan ka ga wannan bid'a mai tsoyin gaske sannan za ka yi surutu masoyin annabi ne la ƙarya ne da ka kasance mai gaskiya ne la'ahabtahu innal habiba liman yuhibbu muti'u law kana hubbuka sadiqan la'atahu da soyayyanka da gaske ne da ka bi shi kamar sai a fake da so din a shigo da bakin abubuwa to jama'a na karatu an kuma gane Allah ƙara mana fahimta da shari'ar musulunci in aka binne ainihin wato mutum a cikin masallaci kabarin tone shi ake a kai cikin jama'a idan kuma kabarin yi da ainihin masallaci idan kuma masallaci da kabarin masallacin rusa shi ake ku je ku karanta littafin ta hazirul asajin minitti al kuburi masajid na al'allah allamatul albani ka shaidin mutane mai da ainihin kaburbura ko kuma masallaci kaburbura to bid'a haka take sai su dauki mara kyau ta gyara shi to jama'a kuma na karatu Allah baya barin bayi cikin bata sai dai wanda yake ya rage na shi amma an fada ne ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai gyaru ya gyaru bisa dalili malaman sunna ba abin su bashin baje kolin hujja سيركي يكي يا رجيناك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شيني قفتا رجع وبنجيزي انك سوكي انك سوكي يعني من ذن الله يفرع سكين حديث أبو هريرة دكا من الأمة ذات شقاء الجنة إلا من أبا سي وان دي كيسك يا من ذن الله وازي من أطاعني دخل الجنة ومن أفاني فقد أبا wanda ya bi ni dan aljanna ne wanda ya saba min ya kama hanyar shi ko da an yi dodori dododon maza ba na mata ba a duniya ina son annabi ba ku zuzutuwar bakinka ba ne muga aiki to Allah karka samu bi son zuciya son zuciya bacin zuciya halan au ma'alai saboda haka kira da amince kaddafata ga sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi Allah ya kara musu albarka yan uwa masu albarka khutuba tana da taken ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah wannan khutuba ta dauko ne daga aya mai lamba mai tun da 81 a cikin sura ta biyu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ƙarshen shafi kenan a cikin bakara aya mai tan tamanin da ɗaya daga nan sai ayan ainihin bashi a shafi na gaba Allah ya ce ku kiyaye ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah to sai na kalli turji'un a ƙur'ani so ɗai goma sha Allah ya ambata ba zan kawo su duka ba na zaɓi wuri kusan guda goma sha biyu ne kawai don tunatar da mu shi fa ƙur'ani ba a so ka karanta shi ba ka ta dabbori me ya faɗa ka fahimci me ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayati wal tadhakkara ulul albab aya 29 suratu daud tadabburi tadabburi me Allah yake cewa to daga hudu ba ta ina jaddadawa ku ji tsoron ranar koma zuwa ga Allah to malamai sai suka yi sukuwa a fagen karatu wai koma wannan yaushe ake nan suka ce ranar mutuwa ake ranar mutuwa ah, to me rige da an faɗi an mutu wai ilahi sarja'u wasu suka ce tashin kiyama ne ito eh, ai ko kiyama ce ko mutuwa man mata faqad qamat qiyamatuhu haka suka ce to ah, baka da alaka da duniyar nan kuma Ƙabarinka ne kawai ke duniya amma kai hukuncinka ba na in duniya ba Allahu akbar je kama ta mana haka kuna kwanci aiki Shoro, ba mai tankawa ƙasar ne kawai a duniya ka isa ka je ka cewa wani? waccan matar da ta dinna tsanta ta ce yawa ne ya sunan shi na manta gashi mun zo an kawo da ni da mahaifinka ta koma gefe suna ta hukuncin shiga kabari ga yamma wani ba ki ganin ka ba kenan ta tafi ta sake dawa uban ma haka ya ce kai co ya Allah ni shaida ne kan kirkin shi Allah ka ɗi bakuncin shi Allah ka tausaya mai Allah haska kabarin iyaye ne ke yi maɗan addu'a to kai lalataccen ɗaku lalatattu da suka suka saba ma iyayenku ina za ku samu nan alkhairi ina a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah saboda haka ku kiyaye ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah bayan mutuwa ne a cikin kabari ne almuhim dai tarakna duniya mun yi ban kwana da ita kuma wallahi barin nata ba matsala bace ta abin kai baka san lokacin ba shi yasa ake jin tsoro kada shedan ya tsina maka tarko kana aikin banza mutuwa ta wala shi ne abin tsoron Allah kana cikin yi da mutane khalas wani na cikin shan giya auzu billah shi kenan wani yana cikin ba ma daɗin faɗa ko amma yana cikin ba da sadaka faƙudiya alai yana cikin sujuda aka zarar a'a za mu fi tsammanin alkhairi a nan sama da can amma lamari na ga Allah amma zahiri muka aiki da shi an gane ko saboda ka ayoyin da suka yi magana kan koma zuwa ga Allah ga sosu daga cikinsu Allah yake cewa bari mu yanko ayar in ba ka ba asali kaifa tukublani wa kuntum amwatan sai ce thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un da kaka za ku kafirce da Allah bayan da can ku matattu sannan kuma Allah nan ya raya ku gashi kuma yana kashe ku dan ya ce yumitukum yana kashe ku to ba kullum bane ko je mun binne ainin dawo dai daga cikin agajin mu ya rasu shi je muka binne shi muna cikin binnewan sai ga wani alkali shi ma ya rasu aure guda misali sun tafi za ka tafi zan tafi kowa zai tafi to sai Allah ta'ala yake cewa da ƙaƙa za ku kafircewa Allah bayan Allah shi ya kashe ku ya raya ku ita sannan kuma zai sannan zuwa gare shi za a dawo da ku turja'un wuri na farko kenan cikin sha tara, ban kawo su duka ba amma adadin ku lissafi na ambata za ka samu wannan cikin suratul baqara aya mai lamba da takwas wuri na biyu wallahu kabizu wa yabsutu wa ilaihi turja'un Allah shi ke damke arziki shi ke buɗe arziki Allah karka danke mana Allah Allah ka buɗa mana ya rabbal alamin sannan zuwa gare shi ne turja'un za mai Ka kalmar turja'un ashe magana mai da zuwa ga Allah ya ba abu muhimmanci kwarai da gaske sai ke can ku kiyaye fa kuma kiyaye za ku zo kai ɗalibi mai jarrabawa an sama kaza ga watan januwari sha biyar ga wata kai bita fa kai nazari kamar haka ne fa kamar haka ne fa a ta yi jarrabawan kai kasan ranar amma ranar koma kasan ranar ni na sani to wannan wuri na biyu kenan a takaice za ku samu wannan aya a cikin suratul baqara aya mai da arba'in da biyar wuri na uku a cikin lissafin da na kawo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah shine dama unwani na aya mai tan da 81 turja'un turja'un turja'un na hudu yi yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un Allah shi ke rayawa shi ke kashewa kuma zuwa gare shi ake maido da ku suratu yunus aya mai lamba shida. sannan Allah ya faɗa a wuri na biyar kenan a cikin lissafin nan in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un ah, to ya za a yi in Allah na so ya halaku zai halaka ku shine ubangijinku kuma zuwa gare shi ake mayar da ku sura mai lamba goma sha ɗaya kenan suratu hudin aya mai lamba talatin da hudu. wuri na shida Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un haka muke jarraban ku da sharri da alkhairi ah hasarar dukiya haka sharri ne amma Allah ya jarrabawa faduwa a kasuwanci a jarrabawa sharri ne ko a jarrabe ka da aikin sabo a'udhu billah sharri ne ko a jarrabe ka da alkhairi yanda sharri jarrabawa ne alkhairi ma jarrabawa ne lafiyar jiki alkhairi ne a kulka sarrafa lafiya cikin aikin banza ka faɗa jarabawa ido waɗannan gululai guda biyu an baka so da manufa ne kake juya su kan sabo kallon haram a'a ai ba daidai ba ne a halkari aikin amana ne Allah ya gafarta mana hannu ai amfani da shi yi ma iyaye da'a rubuta qur'ani da shi rubuta wasiƙar sulhu rubuta ilmul hadith amma sai kake rubuta rahoto na sace kudin gwamnati kake rubuta ainihin IFR na 'yan sanda ba na gaskiya ba ko FIR ne first information report amma na ƙarya mutilated don kuɗi ya shigo na ba misali ne kawai ko ka murɗa wato injin tatsa mai na sai da mai ka rikita mashin ɗin ka hargitsa shi amma kudin fultan ka ba da rabi kuma kana dariya Allahu akbar ka ci amanar hannun ke ko ɗalibi ka ba shi maki ƙasa da abin da ya cancanta saboda wai ba baka abin duniya ba saboda bai ce da kai sa ba kawai bai ce maka sa ba da kuma sami idan bai ce sa ba ko bai ce sheikh ba misali ba nake baro yani wannan kaga cin amana ne ko uwa uba cin amana tsiraiti ka sa a'udhu billah tsiraiti inda bai halatta ba ba aure ba ba kuyanganci ba a eh, inda yake kuyangancin ba ina yake a yanzu nan kaga wannan misalin cin amana ke to ka tuna waɗannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala shi ke jarrabanku da alkhairi ko da sharri dukkaninsu in suka zo sai ka nemi hanyar fita daga sharrin ka gode mai idan musiba ce ta rashin wani abu ka gode mai in jarraba ka aka yi da sabo maza ka tuba surbi tauba idan alkhairi ne to karka cika ba Aini da kuka ga ina kasuwanci kudi ta ko'ina ai na kware ne ina kake da kwarewa ai zaben nan iyawa ta na ci zaben ba gaskiya bane ai ilimin nan ne na baka yana ba gaskiya ba ne a kul Allah ya ganka mai cika baki sai kare ya kaɓal ba ma Allah shishigi tun da ba shi da ainihin ɗanwa da ɗan ƙani alaƙar ba da ubangiji ɗa'a kawai Allah ka azurta mu da haka to ka ganin sai ke cewa who you meet ko a wani nablukum bi sharri wal khairi fitna a cikin suratul anbiya sura 21 aya mai lamba 35 nan ma sai ce wa ilayhi turja'un ka duba turja'un wuri goma sha tara Mana taƙaita a wuri ɗan kaɗan ne goma sha ban kammala su duka ba nazarin lilwa. sannan kuma wuri na gaba Allah na cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina turja'un kun dauka dan wasa muka yi ku kun dauka ba za ku dawo zuwa gare mu ba turja'un ya sake fada a cikin sura mai lamba 23 aya 110 suratul mu'minun dan wasa Allah yake a cikin ne shugaban yan wasa har wasan yau ya zama kau kusan addini gun su? ka dauki misali kwallo yanda karfi da yaji karfi da yaji an da kwallo ta zama wani cardinal wai ana kiran da the vehicle of unity ba na cewa ka da ki kwallo haramun ba ne ya danganta ga wani irin kwallo in kana da katotun gida Allah ya baka Allah ka yalwata mana gidajen mu sai kai wuri da za ka zo da asubaye ka ki kwallon ka tsinka jini kai da 'ya'yanka mai mushkila a amma mai za ka ce game da professional soccer a haɗu tsakanin kafirai da arna ka gansu gibda-gibda buka buka cinya a fili ranar buɗewa har da mata suna shiga da ƙirjinsu a fili ka je gaban ɗayan brazil ke yi sannan ba wanda ya isa ya je ya yi a lokacin ka isa ka je ka yi sallah na sha ba da tambaya idan ga golkifa ɗan tsaron gida ba shi ne ba shi ne number one ƙaddara a cin kofin duniya ƙwallo ne na cin na world cup golkifa ne na ƙarin tarewa an koro ƙwallo za a soka a ragan gidan shi sai suna af ashe ban yi la'asar ba sai fita ya tafi kai a wurinka ya yi daidai ko bai yi daidai ba za ka ce ya yi daidai amma wallahi sai an kashe shi na tabbatar maka world cup gam za ka ji dindiga an ɗauke shi ni aure na bai daidai ba kun dalili farko mai kai ka tun da ka je karka jefa kan ga halaka suke nan ka bada kama za ka je ka isti ga fara to me yasa wai hatta kai jallin da ka gare mu aure mai daidai ko amma kwallon ta fi wannan salata shi muhimmanci a wurinsu to kenan wala kubi aidikum ish ila taluka tun da kaji shi kenan ka tsaya ka tattara laifinka daga baka istighfari amma in ka tafi san dauke ka wallahi to ya fake wannan jalli din kar kudade matu dai da aka shi a kafar world cup na baya wai an yi an yi islamic world cup eh, kin ga san kwallo irin na musulunci kamar irin na musulunci yaya wani iri shedanci iri iri ita amma kuma sun kamanta wani abu wanda zai kai farin ciki da shi abin da sai ka kasa masa hukunci gashi gashi kamar tsiye tsiya kuma kamar alkhairi alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka misali abin ya kasance a yau to Allah yake afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turji'un okay dan wasa muka yi ko ba dan wasa ba bane da muna son wasa da sai mu rike shi a gonmu inji Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka wannan wuri na gaba kenan da Allah ya magana akan turja'un turja'un turja'un wuri na takwas lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un turja'un a cikin suratul qasas sura 28 aya mai lamba 70 daidai har yau cikin qasas din Allah ce kullu shay'in halikun illa wajha duk abinda ka sani halikun mai mutuwa ne idan aka ce wani ya halaka wasu ɗauka ko zagi ne a ba zagi ba wani ya halaka ya mutu ba haushe ne kalmar halaka ba daɗi hatta iza halaka kultum ka Allah ya faɗa game da annabi yusuf har yusuf halaka ya rasu sai halaka mai mutuwa ne to amma yawanci a al'adar ba haushe yanka ce ce wani ya halaka ina nufin ya mutu ne a convention din makarkaci ya halaka domin ko da haka abin yake inda al'umma ba saba da haka ba to karka faɗa shari'a na kiyaye mashair na mutane aiwani ya rasu kamar yadda na sha faɗa ne abokinka baban shi iya mutu ka ce ashe ubanka ya mutu to Allah ji kanshi auren shi wannan zagi ne ko bai kamata ka ce ashe ubanka ya mutu ba kai wani irin mutum ne kai amma inda zaka ce ashe baba lokaci yayi yi wannan fi daɗi wa qulu lin husna maka ka zama ki dahu ta kiyaye saboda haka ya jama'a Allah ta'ala ya ce duk abin da ka sani halikun kamar da ya ce kullum alaiha fan komai zai kare amma menene mahallin shahid sai ce me wa ilaihi turja'u wuri na goma faftahu inda Allahi rizqa wa abudu wa la, ilaihi turja'un ku nemi arziki gun ubangiji ku bauta mai ku gode mai zuwa gare shi ne ake mayar da ku suratul ankabut sura 29 aya mai lamba 17 wuri na 11 cikin 19 na tsamo kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un al-ankabut aya 57 adadin kenan sai wuri na 12 Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un suratul rum sura mai lamba 30 daidai aya ainihin wato bakwai goma sha daya yan wa masu albarka waɗannan cikin goma sha tara na rairayo na sha biyu ne Sha 19 daidai biyu saura bakwai, ku je ku gunsa ƙura'ani a ciki ne Allah ya ce turja'un turja'un menene wannan malamai suka ji duk abin da ya maimaitu ana gaya maka muhimmanci malai ce ba na gaya maka ba ba na maimaita maka ba ko ƙwaƙwalwa ce masana ilimin human psychology na cewa idan kana son abu ya zauna maka karka faɗa sar so ɗaya kwakwalwa ba ta gane ba tuku ka sake yau maitawa sai ta kulla alaƙa tsakanin harshe da zuciya sai ta aika da signal ah, ok ya faɗa shi ya suka ce ma ta ta karar maimaitacce zaunanne gananne amma jiyayye gudajje tafiyayye to tunda qur'ani ya maimaita turja'un turja'un ya kamata mai da hankali hanyoyin da ake bi a tsakiya na ruju zuwa ga Allah a tiri ne ai daga ciki shi Allah na kira mu juma'a zo mu yi sallah hmm? fandararru ai ba za su yi ba to ai ba ruwanka da su ai in masu gyara ka ce Allah shirya su tauhidi ka rike baka wasa da shi sunna karka yi wasa da ita a kul ka buɗe makofa bidiyar a rayuwarka daddan a guje mata sosai ka kira wanda ya ɓace zuwa ga gaskiya ta hanyar tausayi shi da tausasa magana ban da bakar magana akwai lokacin da magana bai kamata ma ka faɗe ta ba a kiyaye an gane ko a tsarin lafazi don ko ba komai al'umma ce mu da zole ka ce dummu musulmi domin na za tambaye ka da kafirai da musulmi a najeriya suwa suka fi yawa za ka ce musulmi kana nufin alu suna zalla ba su kaɗai ba to tun da ka yi da sauran musulmi ne to akwai lafazin da kamata a kiyaye a lokaci guda kuma ba ba magana daga kafa na ka ce ga bidiyar a kiyaye sakon da kyau daga cikin abin da ke sa akwai koma zuwa ga Allah rike ƙur'ani ka yi yawaita karanta shi in zai yiwu duk juma'a ka sauke ƙur'ani in zai yiwu me zana shewa ya danganta ga himma gare ka ga na misali bin iyaye sada zumunta taimakawa mutane ciyar da abinci ba da ruwa sauke amana irin ta mulki tsara haƙoƙin iyalinka da na 'ya'yanka ila ghairi zali tsokaci na a 1948 aka yi shelan ƙasa da ƙasa na kiyaye haƙoƙi na duniya suna kiran shi da turanci wai the universal declaration for human rights al'ilan al'alami da haƙoƙin insan 1948 ɗinkin duniya cewa duk mutane an haife su ɗaya da equal aka suka faɗa aka tura suka faɗa a cikin kundinsu suka fitar da kundi-kundi dai guda talatin suka ce ba maganar discrimination suka ce kowa na da haƙƙi abin da yake so daga ciki akwai haƙƙin kula da tsarin mulkin ƙasashe a tsarin mulkin najeriya sashi na talatin ƙaramin sashi na ɗaya na cewa tare da ba duka ne na amince da abin da ke ciki ba amma ka karanta tsarin mulkin najeriya as amended 1999 section 30 subsection 1 cewa kowa na da 'yanci addinin shi har ma wai da yancin ridda to ba mu tare da ku anan muna dokar musulunci anan to in ko har haka ne me dalilin wasu kasashe masu girman kai su ce wai jihohin da ke shari'a ko ya take a Najeriya sai an kawo da shari'a din a kawo da hizba muka sha a ƙaryar ku ba ku isa ba wallahi namu namu ne naku naku ne ku wani ya dai abu ne muka ce mu za a yi wa hannuna za a yanke a yanke min ba hannunka ba ne, misali to mai na haka ne to duk ana wannan ne saboda ka ku waɗanda kuke kan mulki ko kiyaye ku sa'i ba magana zaben ku ya kamata ya dame ku ba ana so a shigo mana hanci da kudundune ku tsaya ku bi Allah da kyau sai Allah ya kawo mana tsaro ya kauda mana tsoro in ba haka ba idan ba mu tsara tsarin mai ba da tsaro ba sai ya ɗauke tsaro ya bar mu da tsoro duk ku ƙara hikima kuma Allah ya hana kuwa saboda haka muna gaya ma kasashen duniya ku riƙe na ba mu shigo ba ku bar mu da kayanmu mun yadda mu ki da home ne a tafi a haka din kowa ya yi ne kuma shari'ar mu ce ahir ya ku take kiyaye mu kuma kai musulmin da za goyi bayan su da kai munafiki ne ko kai tsaye ba musulmi bane kai annabi ya gaya mana a ƙarshen duniya riko da addini zai zama kamar riko da gaushin wuta الله كتوتا الله كسامو داشي اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين وبالمنافقين وبالظالمين يا رب العالمين اللهم قونا على الإيمان نسألك اللهم أن تديم علينا سترك الجميل في الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا رب العالمين اللهم حي لنا من أمرنا رشدا اللهم نتوصل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المقبولين إليك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله